Lalle mutum ko da baƙin tsafi aka yi mai sihiri, idan aka yi mai wannan sihirin zai lalace in sha Allahumma rabbi albarkacin muhammadu Rasulullahi. Za ku ga an rubuta a shi ashku bi shay'in" kafa bakwai ake rubutawa. "Fa asbahat kassarin" kafa bakwai ake rubutawa. "La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim" kafa bakwai ake rubutawa. eh ƙafa bakwai bakwai za a rubuta su tare da wannan hatimin. Idan aka rubuta su tare da wannan hatimin za a wanke. Idan aka wanke, na'am, afuwan za a samu ruwan sallar la'asar alwala wacce aka yi ta da ruwa wanda za a yi sallar la'asar na mara lafiyan. Idan bai iya alwala za a iya nemo ruwan zamzam sai a wanke da wannan sihirin. Wannan sirrin yana da ƙarfi sosai sai a ba shi ya sha za a yi haka kamar sati ɗaya, eh kamar sati ɗaya ko jifa ce ko kurce ne ko tsafi ne ko sammu ne ko sihiri ne ko bunniya ce. lallai in sha Allahumma rabbi an kai ƙarshenta in Allah ya so ya yarda. Za a yi mai haka kamar sati ɗaya. ko sati biyu idan abin mai tsanani ne in sha Allahumma rabbi za a samu nasara, za a samu dacewa albarkacin Alƙur'ani. Lalle wannan sirrin yana da kyau sosai. Allah ya sa mu dace, Allah shi muna mawafaka Kada ku manta ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin sanin saƙonninmu idan mun ɗaura. Allah Ubangiji ya samu dace ya samu aljanna firdausi shiga farca muna Allah ka ƙara ba mu ikon taimakon jama'al musulmi Allah ya samu dace amin amin